Salamu alaikum, ga mana mun sha ruwa lafiya. Alhamdulillah, muna na ko na kokarin zamu yi zirar sallan isha'i. kuma bi lafiya lau ana nan ana fi a ciki saboda saboda saboda can kasa ne aka rufe sai an yi sallar sai an sai an wanke an zuba fesa magani Allah ta kokarin fesa magani ana ta wankewa ko ina kuma idan ga masallan yi ma duk mutanen da suke ciki ba gaba ɗaya da na saman duk da ke fi ko ina duk za a fito waje sai an dinda wankewa sama da kasa ko ina sai an wanke an fesa magani sannan abu da kuma sannan mutane su shiga Allah ya yi saboda haka ji halin da ake ciki ba hana kowa fi ba ana nan ana ta ibadan Allah alhamdulillah ga mun duk a ciki daga sama ya gani ko juya gani ko ina kuna za a koma da ga ai Allah kawo shi ai magana ta kai ya shi dai mai koma da tamu koma da ibas safara ka gani ko wannan bangaren ma da muke zama ne a nan gurin da muke cin muke cin abinci muke ruwa eh, Allah ƙara Allah ƙara Allah saka maka da